Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Binta Suleimaniyar ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Ake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin. Sha uku ga watan Maris 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su mahmud ba mukanin labarai tarbinta shugaban amurka joe biden zai yi jawabi a yau litinin kan sha'anin bankunan kasar bayan da gwamnati ta yi kokarin ceto wasu manyan bankuna biyu da suka durkushe a yau litinin an yi kazamin fada a kokarin da dakarun rasha ke yi na karbe bahmut yayin da rahotanni ke nuni da cewa shugaban china shi jinping na shirin kai ziyara birnin moscow a mako mai zuwa labaran duniya kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan Najeriya ta Abuja ta ce tana nan tana kokarin ceto mutanen da aka sace a yankin biyaji da ke dab babbar unguwar kubuwa wacce titin dogo na Abuja zuwa Kaduna ya ratsa ta yankin. za kuma ku ji cewa shugaban kasar Nijar Muhammad Bazum ya fara rangadi yau a jamhuriyar Benin inda za su tattauna da takwaransa Patrice Talon kan batutuwa da dama da suka shafi hulɗar ƙasashen biyu. na karba na je banki ma an bani na zo na ba ma mutane ba su karba ba na ga wa'inda suka je suka karba an ba su to kuma ni akwai wanda suka kawo min tsaffin dan ina muna kuma tafi da shirin ilimi garkuwa dan adam wanda baban gidan jibril ya shirya kuma zai gabatar za kuma ku ji kaɗan daga cikin rayuwar da ku masu sauraro ke turo mana amma yanzu ga mamud da labaran duniya jama'a assalamu alaikum shugaban amurka joe biden na yin jawabi a yau litinin kan sha'anin bankunan kasar bayan da gwamnati ta yi kokarin ceto wasu manyan bankuna biyu da suka durkushe cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar lahadi baitulmalin amurka ya ce masu ajiya a bankunan silicon valley da ke jihar california da na signature da ke new york za su samu damar cire dukkan kudadensu a ranar litinin din nan Treasury Secretary Janet Yellen is trying to reassure Americans there won't be a domino effect after the failure of Silicon Valley Bank. Wakilar kamfanin dillancin labarai na AP kenan take cewa sakataren baitul malin Amurka Janet Yellen na kokarin ganin ta kwantarwa da jama'a hankali kan cewa lamarin ba zai shafi sauran bankunan Amurka ba. ma'aikatan gwamnati da ke kula da sha'anin hada-hadar kudade a amurka sun karbe ragamar bankunan a ranar juma'a bayan da alamu suka yi nuni da cewa sun dauki hanyar rukushewa lamarin da ya sa masu ajiya a bankuna suka yi ta rigen-rigen kwashe kudadensu a lokacin bankin silicon valley wanda ke da kadar da ta kai dala biliyan 200 shine banki na biyu mafi girma da ya taba fuskantar matsalar durkushewa a tarihin amurka a yau litinin an yi kazamin fada a kokarin da dakarun rasha ke yi na karbe bakhmut birnin da ke gabashin ukraine gumurzin da aka kwashe watanni ana yi tsakaninsu da na ukraine dakarun ukraine din sun ce suna amfani da tankuna da sauran makaman yaki don dakile har-haren da rasha ke kaiwa don karbe ikon birnin a wani kiyasi da ta yi ma'aikatar tsaron birtaniya ta ce rukunin sojin sa kai na rasha da ake kira wagner ya karbe ikon mafi akasarin gabashin birnin na bahmut yayin da na ukraine suke rike da na yammaci shugaban kungiyar ta wagner ya ce yakin ya shiga yanayi mai sarkakiya yana mai cewa dakarunsa na kara kusantar tsakiyar birnin a halin da ake ciki kuma a mako mai zuwa ne ake sa ran shugaban china shi jinping zai kai ziyara rasha don ganawa da aikin sa vladimir putin kamar yadda bayanai suka nuna shirin wannan ziyara na zuwa ne yayin da china take kokarin shiga tsakani don samar da zaman lafiya a ukraine sai dai kasashen yammaci na nuna shakku kan wannan yunkuri na china bisa la'akari da irin goyon baya da kasar ta sin take nuna wa rashar kamfanin jalanci labarai na tas a rasha ya rawaito cewa tun a ƙarshen watan janairu shugaba putin ya gayyaci shi yayin da ita kuma jaridar wall street journal ta rawaito cewa ziyarar za ta iya wakana tsakanin watan afrilu ko mayu ma'aikata harkokin wajen china da fadar kremlin sun ki cewa open ba lokacin da aka nemi su tsokaci kan wannan ziyara da shi zai kai moscow To nan ba da jimawa ba Mahmud zai kama da karashin labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin rundunar 'yan sandan Najeriya ta Abuja ta ce tana nan tana kokarin ceto mutanen da aka sace a yankin Biyaji da ke dab da babbar anguwar Kubuwa wacce titin na Abuja zuwa Kaduna ya ratsa ta yankin. Tun ranar Juma'a ne dai aka sace mutane tara a Biyaji da suka hada da mata da kananan yara. Daga Abuja ga wakilin murya Amurka Nasiru Adamu Elhikaya da karin bayani. Ah, Jami'ar labarun rundunar Josephine Ade ta ce ba kamar yadda aka ce an sace mutane a Kubuwa ba, hakan kuskure ne don anguwa ce ma mai makwabtaka da dazuka ta biyaji aka sace mutanen duk da dai tana dab da Kubuwar. we don't hear updates of our investigation. Cases under investigation, we don't hear any information. ta kara da cewa sam rundunar ba za ta faɗi halin da ake ciki na binciken mutanen da aka sace ba, don hakan kare kawo matsala a halin da ake ciki na bincike. Da alamun dai zuwa rubuta labarin nan ba kai ga gano ko ceto kowa ba. gano sun tabbatar da cewa 'yan bindiga ashirin ne a ranar Juma'a da ta gabata suka shiga rukunin gidaje na unguwar inda suka yi taɓarin wuta da kwacewa mutane kaya masu daraja bayan nan suka ɗauke mutum tara. Yes, there was an incident of abduction there. and the police were there and the police are Josephine ta ce da jin labarin sun garzaya don ceto mutanen da kuma har yanzu aikin da suke yi kenan. Saminu Azare mazaunin Kubuwa ne da ke dab da yankin kuma ya bayyana yadda ba mamakin an sace mutane a yankin don yadda yake makwabtaka da dazuka da kuma layin dogo. Yankin biyaje Eh, kusan yanki ne da yake hada da kubwa inda ya raba su shine kawai tashar jirgi daga kubwa in zaka in zaka biya sai ka wuce wannan tashar jirgi na jirgin kasa din nan da ke zuwa kaduna gaskiya yajikan ta yi iyaka da da dazuzzuka sosai musamman dai dajin buhari wadda kusan a kwanakin baya an taɓa samun rahotannin inda aka kai harewa dogarawan fadar shugaban ƙasa wato jami'an brigade of guard to kusan gaskiya akwai dazuzzuka sosai kuma babu ma ƙauyuka sosai da sosai a wajen a kusa da gurin gaskiya wato ma masu satar mutane ake ce sun zo wannan yankin biyajin ba abun mamaki ba ne eh ba gaskiya ba abun mamaki ba ne kwarai da gaske kuma suna iya saurin filalewa da jama'a mata cikin dazuzzuka wannan layin dogo na abuja zuwa kaduna din a yankin biya kusan ya bi ta dazuzzuka ne da za a yi wadanda kuma babu wasu ƙauyuka ma da ke kusa da gurin so in an ma sace mutane ana iya yin sauƙin ma a bacewa da su a gurin a a sace su a tafi da su wani yankin daban. Hakika irin wannan yanayi kan jefa fargaba a zuciyar mazauna Abuja da yadda tun satar na kasancewa dazuka yanzu ko ya shigo cikin gari kenan. Nasiru Adamu Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla an gaishe ka Nasiru Adamu El Hikaya har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud da karashin labaran duniya. To a yau Litinin Paparoma Francis yake cika shekara goma cir akan karagar shugabancin mabiya ɗarikar Katolika a duniya. Haifaffen kasar Argentina Francis mai shekaru 86 wanda shine Paparoma na farko daga yankin Latin Amurka. ya karbi shugabancin fadar ta vatican ne a ranar 13 ga watan maris din shekarar 2013 inda ya gaji fafaroma benedict wato wanda ya zamanto fafaroma na farko da ya murabus cikin karni shida fafaroma francis ya gaici dukkan masu rike da mukaman cardinal cardinal da ke birnin roma a yau litinin don halartar bikin cikashi shekara goma a shugabancin ɗarikar ta katolika shi dai fafaroma na fama da ciwon kwauri lamarin da alatilas ya sa yake amfani da sanda a wasu lokuta ma da kujerar marasa lafiya fim ɗin everything everywhere uh, all at once shine lashe mashahuriyar kyautar nan ta fim mafi kyawu a bikin oscars da ke karrama masu ruwa da tsaki a masana'antar shirya fina-finai ta hollywood wanda aka yi a daren lahadi and the oscar goes to everything everywhere lokacin kenan da ake ayyana fim din a matsayin wanda ya lashe kyautar ta oscars labarin fim din ya ta'allaka ne akan wani iyalin yan asalin china da ke kokarin shawo kan matsalolin da suka dabaibaye su jarumai michelle yo ke hui kwan da jamie lee curtis da suka fito a fim din duk sun lashe kyautuka a bikin na oscars kwan wanda ya shiga harkar fim tun yana yaro amma ya janye daga harkar tsawon shekaru ashirin da kuma curtis sun lashe kyautar masu taimakawa jarumai da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu garzaya jamhuriyar Nijar. da shugaban kasar Muhammad Bazum ya fara rangadi yau a jamhuriyar Benin za su tattauna da takwaransa Patrice Talon kan batutuwa da dama da suka shafi hulɗar kasashen biyu a wani lokaci da aika-aikar 'yan ta'addan arewacin Mali ke shafar wasu yankuna na jamhuriyar ta Benin da bangarorin iyakarta da Burkina Faso. Daga yamai ga wakilin murya Amurka Sulaimu Barma da rahoton. Kashi 49 daga cikin ɗari na kayayyakin da Nijar ke odar su daga sassan duniya kan sauka ne a tashar jirgin ruwan Kwatano. Saboda haka shugaba Muhammad Bazum zai ware lokacin musamman domin ziyartar wannan wuri inda dubban 'yan ƙasarsa ke gudanar da harkokin hada-hada. Alhaji Hashimi na Marake na daga cikin shugabannin 'yan Nijar mazauna Benin. Gaskiya shugaban ƙasa a nan jamhuriyar bene abu na mai tasiri gare mu saboda zai ji koke-koken mu zai saurari abin da muke zoma da shi. Miliyan ɗari biyar na dalar Amurka ne gwamnatin Biden ta ƙudiri aniyar kashewa domin ayyukan raya karkara a wani shirin haɗin gwiwar ƙasashen Nijar da bene, da ake kira Program Compact. saboda haka shugabannin kasashen biyu za su tantauna akan wannan gagarumin aiki yayin da a ɗaya ɓangare za su ziyarci tashar jirgin ruwan seme wacce nijar za ta yi amfani da ita don fitar da man fetur zuwa kasuwannin duniya bayan kammala ayyukan shimfiɗa bututun mai da ake kira pipeline nijar benin sunana bubakar wambama dan nijar mazaunin benin wannan pipeline idan aka samu aka yi shi nijar za ta je daga zuwa baril dubu ɗari da goma har zuwa dubu ɗari da tamanin kunga abu ne wanda zai zo ya bunƙasar da kasar Nijar wannan abu ne wanda ya zo ƙara kulla wata alaƙa da tsakanin kasar Nijar da kasar Benin a yau in ba wani hanya ta Benin ba ba mu da wata hanya kamar ta burkina kun san da yau ta'addanci ya yawa akwai ma hanya ma ba ta biyawa kaya wanda za su sauka daga port ilome da sauransu wanda suke da dole sai sun biyo ta nan kasar benin su su wuce waɗannan ƙasashe masu makwabtaka ta ɓangaren katafaren gandun dajin park national dubulbe na fama da hare-haren ta'addanci sanadiyar taɓarɓarewar al'amura a burkina faso da mali dalili kenan tawagar ta nijar da ta benin za su tantauna wannan matsala kwararre akan sha'anin tsaro abdurrahman alkasim na daukan ganawar shugabannin biyu da muhimmanci a fannin tsaro ana ganin idan ba hankali ba banda iyaka uku ta tsakanin burkina da mali da niger akwai sabuwar iyaka uku ta Najeriya, Nijar da Benin wadda ita ma za ta fama da wannan matsaloli na tsaro kuma wasu kasashe na turai musamman horon shi har sun sa wannan yankunan daga cikin yankuna ja wanda ba su ba da izini ga 'yan kasashen su ba su je to kaga wannan wani abu ne wanda yana da bukata a hada karfi da karfi don a ganin an tinkari matsalar kahinta ta girma akwai wata babban magana wadda ta shahi bututun mai wanda ya hada kasashen guda biyu zai ratsa duka ilahirin kasar nijar da gabas har zuwa yamma ya bi ta cikin benin ya je bakin teku man ya rika hita to kuma zai bi ta wannan wuraren da ake tsammanin a samun barazana sabuwar shiyar kamfanoni da masana'antun da ake kira glojib geze wace shugaba patrice talon ya gina a da'irar abomeka lavi da zumar bunkasa albarkatun noman al'ummar kasar benin na daga cikin wuraren da shugaba muhammad bazum zai leƙa kafin ya karkare da wata ganawar da zai yi da daukacin yan nijar masauna benin sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar madalla an gaishe ka sule mummuni barma da wannan rahoton To za mu koma Najeriya inda duk da yake kotun kolin kasar ta yanke hukuncin ci gaba da amfani da tsofaffin takardun kudade na 200,500 biyar da kuma 1000. 'Yan kasar na fuskantar rudani musamman saboda rashin jin bayani daga babban bankin CBN ko shugaban kasar Muhammadu Buhari dangane da aiwatar da umarnin na kotu ko akasarin haka a yayin da wasu 'yan kasuwa suke kin karɓar tsofaffin kudaden. Ga rahoton da wakilin murya Amurka da ke Jos Ilyasu Kasimu ya hada mana. Akasarin hada-hadar da ke gudana a shagon babban gida na POS ta tura kuɗi ce ko kuma transfer. Hakan ku ya samu ne sabili da karancin takardun nerori musamman sababbi da har yanzu 'yan Najeriya ke fama da shi biyo bayan sauya fasalin naira da kuma janye tsaffin takardun nerorin da babban bankin kasar ya yi gami kuma da rashin wadatar sabbin takardun nerorin. da babu kuɗin nan mutane ana cikin kunci da yawa especially kamar mu da muke harkan nan mutum da ka saba ka zo ka dan samu dan 200 500 1000 na biyan bukata sai mutum ya zo ya ce kana ganin shi wanda ko ba kyauta ne da kuɗin kama ka ɗauka ka bashi kai ma baka da shi. mu da yanzu muna ta shan wahala gashi ma na zo na cire kuɗi don a nan don cire an tura mun kuɗin ba network to amma inda kuɗin a hannun mutane ana ɗan jijiya ana ɗan jijiya za mu fi gane haka. a baya an yi ta kai ruwa rana tsakanin wasu gwamnonin jihohi da gwamnatin tarayyar najeriya a gaban kotun kolin najeriya inda kotun a baya din ta hana babban bankin aiwatar da wannan tsari na haramta amfani da tsaffin nerori wanda ya kankama daga ranar goma ga watan fabrairu wahalar ya yi yawa a ce waya daina karba za a ce a fara karba kuma ga shi kai ka karba ranar yanzu an an ce a daina kai ne ka shiga uku na karba na je banki ma an bani na zo na ba ma mutane ba su karba ba na ga wa'inda suka je suka karba an ba su to kuma ni akwai wanda suka kawo min tsaffin dan ina da su na ba mu wasu kuma sun ki karba to kaga muna bukatan su wanda suke da hurumi da dokan nan su fito su mutane tsokaci a kai sai da sai kara masa karfin gwiwa da za su to eh wannan kuɗin da halaman rayuwa ta ci gaba a ranar uku ga watan maris ne dai kotun kolin ta yanke hukunci kan wannan tsarin haramta amfani da tsaffin takardun nerori musamman takardun 500 da na dubu wanda ya fara aiki din ranar goma ga watan fabrairu inda kotun kolin ta yanke hukunci cewa a ci gaba da amfani da tsoffin takardun nerorin har zuwa ranar 31 ga watan disamban wannan shekara supreme court sun ba da directive cewa a karbi all north din daga 500 da 1000 naira mutane yanzu suna sun zama abun ya zama sun zama confused za su je su karba kudi amma su je sayan wani abu ko wurin yan pos ba za a karba ba abin da ya kamata tun da kotu ya yi magana ko buhari ma baya nan kotu ma ya yi magana ya ce to mu yi amfani duk mutane suna shan wahala kamar ni yanzu na zan je aiki yanzu na ga kayan aiki na a hannu na yanzu na bayan da zan yi in je aiki in yi aiki abin da ya kamata spending 1000 naira zan dinga spending 1008 abin ba daɗi a yanzu haka harkokin kasuwanci suna tafiyar hawainiya a yawancin wurare da ka je a faɗin najeriya ko da suke mutane suna da begen cewa wannan hukunci da kotun kolin ta yanke na ci gaba da amfani da tsaffin takardun naira dubu daya da na naira dari biyar zai yi tasiri domin harkokin kasuwancin su ƙara farfadowa daga jos nigeria ilyasu asimu Madalla a gaida Ilyasu Kasimu da ya haɗa mana wannan rahoton. Masu sauraro yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 ne na safe da minti 17. wanda ke karfe hudu na yamma kenan da minti goma sha bakwai a Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe uku da minti goma sha bakwai kenan a Ghana. Wanda shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci sha 1625 da kuma talatin da daya A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita biyu da biyar Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com, murya amurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su. yanzu kuma sai shirmu na ilmi garkuwar ɗan adam ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushinku. Masu sauraron salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. A makon da ya gabata mun kawo ka hira da ɗaya daga cikin mambobi a ƙungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya a su inda kuma muka tattauna game da kudurorin sabon shugaban ƙasa mai jiran gado Bola Ahmed Tinubu a kan ilimi a Najeriya kafin kuma lokaci ya halinsa. A wannan mako za mu ci gaba da tattaunawa ne da ɗaya daga cikin iyaye game da wannan alkawari da bola ahmed tinubu ya dauka na kawo karshen yajin aikin malaman jami'o'i a najeriya ba zan ja ku da nisa ba ga alhaji nasiru lema daya daga cikin iyaye da ke tsokaci akan wannan kuduri a wannan magana da ka faɗi maganan alfahari ne saboda me wannan in ka duba ka gani wata takwas a ce ana yajin aiki a ƙasa wannan abu bai yi ma ƙasanmu najeriya daɗi ba kuma ba a yi ma ƙasanmu adalci ba da malaman da su kansu shugabannin ba su yi adalci ma mu iyayen yara da suke makaranta ba kuma idan dai asuwajoce zai iya yi ba abin mamaki ba ne a gare shi because mutum ne wanda ya yi da a jiha an gani duk da dai ana cewa ai wancan yanki ne kawai amma mutum ne da yake connected internationally saboda irin wannan abubuwa abu ne kamar mai sauki a gare shi wasu na ganin kamar gwamnatocin da suka shuɗe amma da ita wannan gwamnati mai shuɗe sun yi ƙoƙari na ganin kawo ƙarshen yajin aikin nan amma ya ci tara wani dabara kake ganin yake da shi da sha bamban da na wa'annan. eh to an ce kowa ya ce zai haɗe gatari ka rike mai kota kuma ba abin mamaki ba ne wani ya wani abu jiya abin da aka ce za a je bai yiwu yau kuma ya zo ya yiwu kowa yana da fasaha da dabarar da Allah ya bashi kuma ni I'm very optimistic cewa asuwaju zai iya yin sa To a waje ɗaya kamar su malaman jami'o'in nan ku a matsayin na iyaye menene matsalan ku da su matsalan mu da su shine cewa su kansu suna da uzuri menene uzuri a bature yakan faɗi wani abu an ce he who pays the paper dictates the tunes ku da kuke malaman makaranta gwamnati na biyan kuɗi ku kuɗi kuma ku ce ku ba za ku ji magananta ba saboda me mu iyayen yara ana taimaka mana ne idan aka ce a bi yadda malaman makarantar nan lakcarori suke so to wani talaka ba zai iya kai ɗansa makaranta dan wani sai kaga cewa ba wani abu yake yi kwara wanda zai ce yana da kuɗin da zai raising har ya kai wani abu wani kuma 'ya'yansa ma mata ne to yaya zai yi saboda haka nan malaman makarantar nan ya kamata su ma kansu su zauna su yi tunani me za mu taimaka ma mu. na ilimi. To idan tafiya ya tafiya mutane na ganin cewa ilimin nan dai a Najeriya yanzu a yankin kudancin Najeriya ya yi gaba fiye da arewacin Najeriya. Wani shawara gare ka na shugabannin arewa musamman gwamnoni na inganta ilimin nan musamman a arewacin Najeriya ganin yanzu mulkin ma zai bar arewacin Najeriya ne. A ilimi garkuwan dan adam mutanen kudu sun riga sun yi mana fintin fintinkau akan maganar ilimi amma ya allah ya ubangin allah ya ba gwamnoni fasaha fahimta da cewa su ɗauki maganar ilimi a hannu first agenda na su tukuna don duk da ƙasan da ba ta da ilimi na baya i'm sorry akwai jihohi ba zan faɗi ba a nan arewa wanda ke suna baya baya baya baya kai ko noma da ka san kake yi wannan kana da imin shi zaka samu riba fiye da abin da kake zato ballantana a ce kana da ilimi cikakke akan wannan ka duba yadda ake akwai mashina yanzu in ka tsaya tsaye sai ka yanke shinkafa in ka tsaya tsaye haka za ka yi ban ruwa kai da rani ko ba rani ana noma ilimi shine garkuwan dan adam saboda haka nan gwamnoninmu su taimaka makarantu yanzu alhamdulillah ba jihar da bata da jami'a ba jihar da bata da jami'a su yi kokari su zuba kuɗi a yi yaran yaranmu su je su yi akwai wani karamin push yake nema sai miƙe a tsaye in ka duba da da muke karatu a primary school din da zaka yi shine zaka je kwaleji na babban kwaleji wanda zaka je daga nan kuma a ce ka tafi university university din nan sai ka ga cewa dan kudu ya zo dan arewa ya zo in kuka zo kuma sai ka ga kuna gogayya da su kuma abin da ake neman ka ka samu ka samu ko kuma ka samu fiye da su ka duba irin su erufai giant ake kiransa lokacin da muke barewa college zaria to za ka ce shi bai da ilimi ko kuma shi bai da fasaha ga na baturen kuma wanda duke da ilimi na muhammadiya wallahi in ka je kana yi na boko maimai ne don ba abin da za a koya maka na boko baya cikin ilimin muhammadiya ka ga maimai ne ko lo ko accountancy kai ko menene hatta zama eh, zamantakiya kai da wannan dan uwanka yadda za ka zauna da shi kakka cuce shi kakka menene ga hakkinka akan wannan ga wannan duk ba lo ke kenan ba to yana cikin muhammadiya namu gwamnoninmu allah ya ba su iko su riƙe ilimi gaba a bisa kan ko menene mu duka a ta tura su to wani shawara gare ka karshe ga iyaye yan uwanka wanda har yanzu ana ganin wasu ma ilimin nan ba su bashi muhimmanci ba to ai wanda du ya ce bai ba ilimi muhimmanci ba shi yana baya because ilimi ita ce garkuwan dan adam ilimi ita ce foundation na ci gaban dan adam ilimi ita ce foundation na ci gabar ƙasa gaba ɗaya don in ba ka da ilimin abin da kake so ba za ka same ta ba saboda ka ilimi ba abin da za a mai da shi baya ba ne a mu na iyaye dole ne ya kasance mu ɗauki kishi bisa kan ilimi masu sauraro a nan ne shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin alhaji nasir liman da kuma jami'ar da ta ba da umarnin shirin julie leather gresham na ku baban jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa to a da baban gida jibril yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Shehu Adamu Rikau ya ce tabbas idan ana yankewa masu aikata magudin zaɓe hukunci kamar yadda wata kotu ta yi a Bauchi to da tuni masu aikata hakan sun shiga taitayin su don haka masu yunkurin aikata magudin zaɓe a zaben gwamnoni da ke tafe ƙalubalen ku sakon haɗin gwiwa ne kuma na gaba daga babandi mamman bandi tare da ali sarkin yakin nima da tasio unguwar tudu da kuma amdu mamman suka ce fatan alheri ga ma'aikatan voa muna kira ga 'yan kasuwa ku ji tsoron allah da manzo kar ku ƙara farashin kayan masarufi a wannan lokaci da ya rage kwanaki kalilan da za a fara azumin watan ramadan sai sakon sani muhammad cindo unguwar karofin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya ya ce kai harin ta'addanci fashi da wasu 'yan ta'adda suka yi a karamar hukumar zangon kataf a jihar kaduna inda suka hallaka mutane da dama abin tashin hankali ne ya allah ka kawo mana karshen hare-haren 'yan ta'adda a kasar mu najeriya da nahiyar afirka da ma duniya baki ɗaya amin summa amin har ila yau sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga jamila da fatin ado salati goma ga annabi rajau da maimuna aliko auta kafinta yalwa tare da aisha lawal wato tare da aisha lawal bini hambali mk dan silva sakwato suka ce yau yabo da jinjina za mu yi ga tashar voa hausa mai ɗimbin falla da tarin albarka akan namijin ƙoƙarin da take mana na ba mu damar makin tofa albarkacin bakinmu akan abubuwan da ke ci mana tuwo a ƙwaryarmu musamman ma dai mu mata da ke da rauni a ƙarshe muna addu'ar allah ya ƙara ɗaukaka mana tashar voa sannan kuma ya ƙara wa ma'aikatanta lafiya da nisan kwana saƙonmu na ƙarshe a yau saƙon malam usaini dangote Karaso jihar yobe ne ya ce salam voa hausa hakika matakin hukumar zaben najeriya na ɗage zaɓuɓɓukan gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jihohi har sai sha takwas ga wannan wata da muke ciki don gyara kurakuran da aka fuskanta ta a zaɓuka da ya gabata ya dace da fatan allah ya sa ba munamuna a lamari kuma gyara da hukumar za ta yi duk al'ummar za ta yi na'am da shi daga ƙarshe muna addu'a allah ya ba mu shugabanni na gari masu mu da ƙaunar ci gabanmu allahumma amin to masu sauraro mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. mun gaishe ki Aisha Ma'azu yanzu kuma sai labarai a takaice. To banta shugaban Amurka Joe Biden ya yi jawabi a yau litinin kan sha'anin bankunan kasar bayan da gwamnati ta yi kokarin ceto wasu manyan bankuna biyu da suka durkushe. A cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar Lahadi, baitul malin Amurka ya ce masu ajiya a bankunan Silicon Valley da ke jihar California da na Signature da ke New York za su samu damar cire dukkan kudadensu a ranar litinin dinnan. ma'aikatan gwamnati da ke kula da sha'anin hada-hadar kudade a amurka sun karbe ragamar bankunan a ranar juma'a bayan da alamu suka yi nuni da cewa sun ɗauki hanyar durkushewa lamarin da ya sa masu ajiya a waɗannan bankuna suka yi ta rige-rigen kwashe kudadensu a lokaci guda a yau litinin an yi kazamin fada a kokarin da dakar rashi ke yi na karbe bakhmut birnin da ke gabashin ukraine gumurzin da aka kwashe watanni ana yi tsakaninsu da na dakarun na ukraine dakarun ukraine sun ce suna amfani da tankuna da sauran makaman yaƙi don dakile har-haren da rasha ke kaiwa don karɓe ikon birnin halin da ake ciki kuma a mako mai zuwa ne ake sa ran shugaban china shi jinping zai kai ziyara rasha don ganawa da takwaran aikinsa vladimir putin kamar yadda bayani suka nuna shirin wannan ziyara na zuwa ne yayin da china take kokarin shiga tsakani don samar da zaman lafiya a ukraine sai dai kasashen yammanci na nuna shakku kan wannan yunkuri na china bisa la'akari da irin goyon baya da kasar ta sin take nuna wa rashar kamfanin dalancin labarai na tas a rasha ya rawaito cewa tun a ƙarshen watan janairu shugaba putin ya gayyaci shi yayin da ita kuma jaridar wall street journal ta rawaito cewa ziyarar za ta iya wakana a tsakanin watan afrilu ko mayu a yau litinin faforoma francis yake cika shekara goma cir a kan karagar shugabancin mabiya ɗari katolika a duniya haifafan kasar argentina francis mai shekaru 86 wanda shine faforoma na farko daga yankin latin amurka ya karbi shugabancin fadar ta vatican ne a ranar 13 ga watan maris din shekarar 2013 To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu yanzu a madadin mahmud lalo wanda ya taya na gabatar da shirin sai julie leathers gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku inda suleiman yara nake muku fatan alheri daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc huta lafiya ma'asalam amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafe.